A tsarin demokradiyya matsayin mataimakin shugaban ƙasa na da muhimmanci kamar na shugaban ƙasa, saboda shi ne zai riƙe shugabancin ƙasar yayin da shugaban ya shiga yanayi ko dai na rashin lafiya mai tsanani ko ya yi murabus ko ya rasu. Dukkan jam'iyyu a Najeriya sun kammala zaɓuɓɓukan fidda waɗanda za su yi takara a shugabancin ƙasar. Jami'iyyar APC ta tsaida Ahmed Bola Tinubu, jami'iyyar PDP ta tsaida Atiku Abubakar, jami'iyyar Labour ta tsaida Peter Obi, yayin da jami'iyyar YPP ta tsaida Prince Malik Ado Ibrahim. Jami'iyyar NNPP kuwa Rabiu Musa Kwankwaso ta tsayar, jami'iyyar AAC ta tsaida Omoyele Shaware, jami'iyyar SDP ta tsaida Prince Adewole Adebayo, yayin da jami'iyyar PRP ta tsaida Kola Abiola. A ƙasashen da suka ci gaba, babban abin da ake la'akari da shi wajen zaben mataimakin shugaban ƙasa shine yanki da ya fito da irin dangantaka da zai taimaka wajen harkokin mulki da ci gaban ƙasa. A Najeriya kuwa abubuwan da ake la'akari da su wajen fidda mataimakin shugaban ƙasa sun hada da yanki da ƙabilar da mutum ya fito, bambancin addini tsakanin shugaban da mataimakinsa, sai kuma inda hankalin kusoshin jam'iyyar ya karkata, musamman wanda zai iya janyo mutane da sauran albarkatun samun nasara a zaɓe. Da shike addini na taka gagarumin rawa wajen zaben shugabanni a Najeriya, na nemi jin shawara daga bakin malaman addinai. da yake tsokaci kan irin mataimakin shugaban ƙasa da ya kamata 'yan takara su ɗauka. Sheikh Muhammad Nuru Khalid ya ce Najeriya na buƙatar waɗanda za su haɗa kan 'yan ƙasar ne. Da farko dai ya kamata mu san abin da ƙasar mu take buƙata na farko shine haɗin kai. Haɗin nan kan nan kuma zai fi samuwa ne idan an yi wa juna adalci. Adalci dangane da wannan zaɓe da ke tafe shine muna ba da shawara 'yan takarkarun nan da suka zama a gaba suka tsaya za su nemi shugabancin ƙasa musamman na manyan jam'iyyun siyasa ya kamata su rungumi abin da zai zama shine haɗin kan 'yan ƙasa ta hanyar yi wa juna adalci misali yanzu a cikinsu akwai mr peter obi wanda shi kirista ne ɗan ƙabilar Igbo, to muna ba da shawaran in zai yiwu ya ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. A injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, in zai yiwu mu mun fi so don a samu zaman lafiya ya ɗauki mataimaki Kirista. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa wazirin Adamawa shi ma ya ɗauki mataimaki Kirista. shi kuma alhaji bola ahmad tinubu shi ma in zai yiwu ya ɗauki mataimaki kirista domin a guje wa ƙara raba kan 'yan ƙasa kuma an tashi ɗauka muna ba da shawarar a ɗauki wanda ya kasance an san zai iya shi ma taimakawa wajen haɗa kan 'yan ƙasa mu abin da muke bukata zaben nan ya zama shine an yi amfani da addini wajen ƙara haɗa kan 'yan ƙasa ba wajen wargaza kan 'yan ƙasa ba. Tarihi ya nuna a jamhuriya ta ɗaya da sa Abubakar ta fa ya yi mulki, Nnamdi Azikiwe shine mataimakinsa. A mulkin demokuraɗiyya kuwa yayin da Shehu Shagari ya yi mulki, Alex Ekweme shi ne mataimakinsa, yayin da Olusegun Obasanjo ya yi mulki a Tiku Abubakar ne ya zama mataimaki. Bayan Musa ‘yar adu'a ya karɓi mulki kuwa Goodluck Jonathan ne ya zama mataimakinsa. Da shi Goodluck Jonathan ya karɓi mulkin Najeriya kuwa Nama Disambo ya zama mataimakinsa. Har zuwa Muhammadu Buhari wanda ya mi Oshibanjo ya zama mataimakinsa. haka ne shi ma rabaran Stephen Fanya Baba, shugaban ɗarikar ekwa ta ƙasa da ƙasa ya ce, ya dace a sami mabambantan addinai a shugabancin Najeriya domin tabbatar da adalci. Gaskiya shi ne a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu dole mu yi hankali kan zabe da kuma shugabanci. Domin abubuwa da yawa sun zama abubuwan da suna kawo rashin jituwa da mata da hankali. Don haka dole a mai da hankali a gan shugabannin da za a zaba mutane ne da zai kawo haɗin kai na jama'a duka. Don haka in dai za a ɗauka shugabanai a tabbata cewa an samu krista da musulmi ko musulmi da krista amma a yanayin da ake cikin an ɗauka krista da krista ko musulmi da musulmi gaskiya zai kawo matsala sosai a lokacin da an yi wani zaben da an zabe musulmi da musulmi wato shi abiola da gingibe hmm. ai abu ma kama allah ya ce a'a wannan bai kamata ba sai har ma zaben an zo an kashe zaben hmm. kada nuna babanci a nuna cewa muna tare hmm. da krista da musulmi Tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim da Suki na Kande ya ce duba da irin matsalolin da suka dabaibayi Najeriya, ƙasar tana buƙatar jajirtattun shugabanni ne ba tare da la'akari da addinansu ba. ake so a yi a yi bai kamata mu a cikin kasar nan domin a samu ci gaban kasar nan a tsaye da abubuwan tashi tashen hankulan da ake ta ko ta ina a tashi tashen hankulan da ake da misali a arewacin arewacin kasar nan ai bai nasaba da maganar addini ba idan a gefen musulmi ne musulmi ne suke kashe musulmai da sauransu kokarin da ya kamata mu shine mu tabbatar da cewa an samu shugabanni kwararru in dukansu ma kiristoci ne ba damuwa in dukansu kuma musulmi ne ba damuwa a samu ƙwararru shugabanni masu adalci wanda za su taimaka al'umma a tsaye da wayannan tashe-tashen hankulan sannan a kawo ci gaban ƙasa a samu walwala a ƙasa baki ɗaya domin ƙasar ta ci gaba. Ga Malam Salis Muhammad Abdulsalam kuwa da ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce nazarin ilimin addini da na boko za su taimaka wa 'yan ƙasar fita daga ƙangin jahilci da mafi yawan al'ummar ƙasar ke ciki. Tun da ƙasan yawancin abin da ya shafi addini akan ɗauke shi da mahimmanci. Wayansu ma gaba ɗaya ba su tabbatar da wani labarai ko wani abu in ba sun ji daga shugabannin addinansu ba haka ma zaɓe. to ya kamata a samu ya kasance cewa shugaban ƙasa ya ɗauki mataimaki krista saboda a samu zaman lafiya to da yake mutane yanzu hankalinsu ya fi karkata ne musamman ga addini idan an zo zaɓe yawanci zaka ga ba a cika kula da waye ya cancanci wannan kujera ba sai batun a wani addini yake wani bangare yake kana ga ta ina muka samu kanmu a wannan yanayi ne Na farko jahilci ba rashin ilimin boko ba jahilci ignorance na farko abin da ya jawo na biyu kuma talauci. You know, kuma talaucin dama yawa ne ya kawo mm. ah, mutane sun yawa amma kuma opportunities din ba yawa sai ki ga mutane sai su je su jinginu jikin addini you know, sai su fake da addini suna neman sauki kana ga ta ina 'yan najeriya za su samu ah, makansu daidaituwa na cewa ba lalle addini za su duba ba ya kamata a dubi cancanta ne inda za a yi maganan gaskiya fi sabidillahi ba wani boye-boye ba munafurci addinin bai taimaka mana ba ta wajen zaben shugaba saboda wayanda shugabannin addinai suka nuna sun amince da shi ko da ba shi da abin da ya ba shi da cancanta sai ki ga an masa shiru a yau dole a ƙara bunƙasa karfin ilimi ta fannin makarantu da sauransu saboda a rage jahilci saboda jahilcin ma ya hana mutane sanin ainihin mai addini yake ciki in kayi in kana da isasshen karatu ko na islamiyya ne ko na karatun boko fahimtanka a kan addini zai karu saboda ba abin da za a gya maka da ba za ka iya binciko shi ka karanta shi ka fahimce shi ba ya kamata yanzu ilimin zaman lafiya ya kamata a koyawa wayansu shugabannin addinai duka addinan guda biyu saboda furucinsu yana ƙara raba mu kuma yana tada zaune tsaye Al'ummar Najeriya dai na fatar samun shugabannai da za su kawo canji mai amfani ga zamantakewarsu, dakile matsalolin tsaro da sauwaƙe hauhawar kayan masarufi da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.